rahotanni daga jihar zamfara na cewa gwamnatin jihar ta soma ɗaukar sababbin ma'aikatan jinya da ungun zoma biyu bayan ba da sanarwar korar ma'aikatan jinya da ungun zoma fiye da 400 da suka shiga yajin aiki bisa zargin gwamnatin jihar na ƙin biyan su sabon tsarin albashi da wasu haƙoƙi a wata sanarwa da kwamishinan watsa labaran jihar ibrahim birnin magaji ya fitar gwamnati ta zargi ma'aikatan da barin wuraren aikin su ba bisa ka'ida ba inda ya musanta zarge-zargen ma'aikatan na ƙin biyan su haƙoƙinsu domin ko gwamnati ta aminta da soma biyan su sabon tsarin albashin somawa daga ranar 1 ga watan Disamba. Na tuntuɓi kwamishinan na watsa labarai ta wayar tarho to amma ya ƙi yarda in ɗauki muryarsa. sai dai ya tabbatar min da cewa har yanzu gwamnatin jihar na nan akan matsayinta don ba za ta zura ido kawai tana kallo marasa lafiya da ke asibitocinta suna ta gayyara ba to sai dai da na tuntuɓi kakakin ƙungiyar ma'aikatan jinya da ungunzo mata ƙasa reshen jihar zamfara nasiru abubakar moriki ya bayyana matakin na gwamnati a zaman barazana kawai. Wayar barazana koran mu aiki wannan abin da bature ka ce mai empty threat ne. Mu mun dauke shi a matsayin empty threat saboda ya an kore mu aiki amma ai ba wanda za a kawo a sabi ba gwamnati kore mu ma'aikatan lafiya jiya da gudun mutum ɗari hudu zama guda a ce kuma ta kawo yansu wanda aka kawo mun san ko guda nawa ne guda wajen kudu mutum bakwai ne ko takwas suka zo. zuwa yanzu ba wani yunkuri na sasanta wannan takaddama tsakanin ku da gwamnati well mun je mun abin nan kungiyar ta kasa mun je mun faɗa musu annabi mutum sun rubuto takarda sun kawo ba ma mutum sabon albashin gwamnatin jiha ta zo ta yanke albashin ma'aikata sai a yi sabon ma ba a yi ba aka zo aka yanke misali yanzu wanda abu kuyin ko gumi da ana ba su ruwa cost allowance aka zo da wannan gwamnatin ta ce ai bai kamata a ce an ba su ruwa cost allowance ba so duk effort din da aka yi ne shine gwamnati is not sincere amma daga baya kungiyar malamai sun kira mu to tun an ce an kore mu aiki to a matsayin ni kuma za a ce kila wani ya yi tuntuɓe mu ko ne kungiya na nan a matsayin ta na cewa to muna jiran magani mutanen mu da yawa suna neman aiki wurare da yawa suna samu kuma sun wasu sun tafi yanzu haka da nake magana da kai ka tuna ta ɗauki da mutum bakwai cikin wannan satin kuma a lot of people are living muna gaya ma gwamnati mai cewa jiha tana losing professionals mu yanzu na muka ga dama sai mutum mun bar jihar amma mun tsaya mu taimaka ma jihar mu wannan yajin aikin na ma'aikatan jinya da ungun zoma na jihar Zamfara wanda ya shigo mako na uku kenan ya zo daidai sa'ad da su kuma kungiyar likitoci ta ƙasa baki ɗaya ta shiga nata sabon yajin aiki na gama gari har sai baba ta gani